insha Allahu in kuke wannan haɗin haɗi ne wanda zai ba sa ku ku daɗe a tare da iyalanku uwar gida za ta ci daɗi kazalika kai ma za ka ci daɗi abin farko shine za ka nemi lemon tsami guda biyu idan ka samu lemon tsami guda biyu sannan kuma sai ka samu namijin goro guda hudu namijin goron nan guda hudu za ka daka su idan ka daka su sai ya zama cewa ka samu kofin ruwanka idan ka daka su bayan sun zama gari sai ka samu ruwa kofi ɗaya sai ka zuba wannan namijin goron a ciki idan ka zuba wannan namijin goron a ciki bayan wani ɗan lokaci kaɗan sai ka menene sai ka nemi rariya inda za ka tace wannan ruwan sai ka tace wannan ruwan namijin goron a ciki kafin sai ka kawo lemon tsaminka ka yanka shi idan ka yanka shi biyu sai ka samu ka matse shi a cikin wannan ruwan eh, ruwan namijin goron bayan ka matse shi a cikin ruwan namijin goron sai ka nemo kuma zumarka cokali biyu sai ka zuba a cikin wannan kofin ruwa din. idan ka zuba za ka jujjuya shi ka jujjuya shi ka jujjuya shi ka gauraya shi sai ka ɗan aje shi ɗan mintoci kaɗan minti goma sha biyar kafin ka kai ga iyalinka kafin ma'ana ka fara jima'i sai ka ɗauki kofin nan naka sai ka rinka sha a hankali kana sha a hankali kana sha a hankali har ka kai ga shanye shi bayan minti goma sha biyar idan ka tafi zuwa ga jima'i insha Allahu ka fi ƙarfin minti goma sha biyar minti ashirin da biyar minti talatin wannan haɗi ne wanda zai dawo maka da girmanka na matsayinka na ɗa namiji kafin su ma iyalinka za su tabbatar da cewa yanzu suna tare da ɗa namiji maimakon a ce daman da ka fara saruwa da iyalinka bayan minti biyar minti uku kai wani ma baya wuce minti biyu wani ma illa iyakarsa minti ɗaya wani sakon talatin zai kawo kuma ba zai ƙara komawa ba wa'annan matsalolin suna da matuƙar mahimmanci mu kiyaye su saboda yawanci abubuwan da ke sa za ka ga matar aure ta fita tana neman wani namiji a waje wa iyazu wannan abin bai dace ba so tun da wannan abin na haifar da matsala ya kamata mu maza mu dage mu gyara wannan matsala sai zama cewa in dai har bukatar namiji ne to mace ba za ta fita waje ta je domin buƙatar namiji ba sai dai kuma baka isa ka hana cewa wa'anda suka ga damar su lalace su lalace ba amma in har kina da wata matsala aka magance miki wata matsala to insha Allahu ba abin da zai sa kuma mace ta fita waje tana neman namiji ai kokari a gwada wannan hadin, insha Allahu ta'ala za a dace kuma za a gamsu a danna mana subscribe sannan a danna like kannan kuma za a iya share din bidiyon nan zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki domin kowa ya karɓa. kuma insha Allah idan kuna tare da mu a wannan tasha tamu mai albarka za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da za ku yi domin magance matsaloli na kankantar azzakari kawowa da wuri rashin daɗewa akan jima'i ciwon sanyi da sauransu kawai naka danna subscribe yadda da mun saka za ka gani mun gode